cikin wannan littafi mai tarin albarka a adda'u dawa. darasinmu na baya mun kwana a ƙarshen fasalin da aka mishi take da alma'asi ta sajilibu nisiyanan lafi ta'ala lil abdi cewa saƙon Allah yakan ja Allah ya yi watsi da bawa idan mutum ya dulmuya cikin saba ma Allah wannan dulmuya da ya yi cikin sabo yakan sa Allah ya yi watsi da shi ya fita harkarsa abinda malam ke cewa babu wata ukuba da take da zafi da ciwo akan mai hankali kamar a ce ubangijinsa ya yi watsi da shi wadda komai yana gare shi ne kowane al'amari yana gare shi ne kowane al'amari yana komawa zuwa gare shi to sai aka ce ya yi watsi da bawa to idan sabon Allah ba ta da wani illa wani cutarwa sai wannan ai ya isa cutarwa ya isa kuma mai hankali ne ya guji saba wa mahalicinsa saboda kar ya samu kansa a cikin wannan hali mun karanta ayoyin alkur'ani da yawa waɗanda suka juya baya suka yi watsi suka yi nitsu a cikin saba ma Allah da yadda Allah ya yi watsi da su yadda za a tashe su a ranar alkiyama Allah ya maimaita musu cewa kun yi watsi da ni kun yi watsi da addini watsi da addini watsi da Allah fal nan sakun kama nasitum liqa'a yawmikum haɗa. Allah zai ce yau zan yi watsi da ku zan mance da ku zan share ku kamar yadda kuka yi watsi da haɗuwarku da wannan rana maganin tashin alkiyama bai dame ku ba za a yi tashin alkiyama bai dame ku ba kuka yi watsi da shi Allah ya to haka mu ma za mu yi watsi da ku Allah ya tsare yau za mu tashi a fasalin da yake cewa al-ma'asi kuriju sahibaha min da'iratil insan sabon Allah yakan fidda ma'abucinsa ma'ana shi mai saba ma Allah min da'iratul ihsan daga da'ira daga cikin katangar ihsani al-ihsan shine rank na ƙarshe da ake ɗaurawa mutum inda matsayi ne a wajen Allah ba general kenan ba in dai wani abu ne da za a baka na matsayi to ƙololon ana farawa ne daga matakin al-islam sai a je matakin al-iman mataki na ƙarshe al to sabon Allah ɗaya daga cikin illar da ke ma mai saba ma Allah kwata-kwata yakan fit da shi daga wancan ajin wancan ajin shi ne ajin na sabiƙun hadisin muslim hadisu jibril ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da musulunci annabi ya bashi jawabi ya tambayi annabi game da imani annabi ya mishi jawabi ya tambayi annabi game da ihsani annabi ya ce an anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa ya raka? martabatul ihsan laysa alal ladina amanu wa amilu salihati junahun fima qaimu idza mattaqu wa amanu wa amilu salihati thumma mattaqu wa to ɗaya daga cikin illar saɓa ma ubangiji shine saɓon zai fidda bawa daga wancan aji ma'ana ba zai je gaban Allah da first class ba ba zai je da sakamako mai kololuwar daraja ba to matsalar shi ne yadda za mu karanta idan ta gangaro da mutum daga mataki na isani zai fado ajin imani sai ta bi shi ta kaɗo shi sai ya dawo ajin musulmai sai ta bi shi ta fidda shi wa min uqubatiha yana daga cikin uqubobinta sabon Allah cutarwanta annaha tukhrijul abda min da'iratil ihsan takan fidda bawa kwata-kwata daga da'irar ihsan daga cikin gida katanga shingen ihsani watan na'uhu sawabal muhsinin ta hana shi ta haramta mishi samun sakamako da Allah ya yi wa masu ihisani tun da ya bar wannan ajin kaga ai ba zai samu sakamakon 'yan wannan ajin ba da ka fi da shi sakamako da Allah zai ba muhusinai a ranar alkiyama to sai ta haramta mishi wannan sakamako nan ihisani malam ya ce shi ihisani kyautatawa kamar da muka ambata shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah matuka wajen tsoron Allah da halarto da girman Allah shi ne Allah ke wallazi na kunfi salatihim kashiun. idan suna sallah suna cike da kushu'i kaga mutum na sallah a masallaci kuna haɗa ido da shi ta wundo babu nutsuwa ba ku shuri gangan jiki na masallaci, zuciya tana shago ko tana ofis Fahimmar ihsan shi ihsani iza ba shanar kwalba idan ya kya da zuciya Allah ya azurta mu da shi. Amin. idan ihsani ya kuda da zuciya ya shiga sassan cikin zuciya mana abu minal ma'asi to yakan hana mutum dole barin sabon Allah yakan hana mutum fada mu mahallin wannan da kuke ji bi zikirin lai kasma innul kulub ko in mutum na tsoron Allah ba ƙaramin zaman lafiya yake samu ba ba ƙaramin natsuwa da nishaɗi yake samu ba idan mutum na halarto da girman Allah matsayin Allah ya samu arziki na tsoron Allah ba ƙaramin kwanciyar hankali yake samu wa ma takunu fi sha'ani wa ma min qur'ani wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum shuhudan id tusibuna fihi Allah yake wa ma takunu fi sha'ani ba za ka samu kanka a wani sha'ani ba wani al'amari ne ya taso matarka tana asibiti ne a ɗanka ne ba shi da lafiya a'a ka shiga kasuwa ne a'a ka je sari ne a'a ka shiga ofis ne a aurenka ya zo ne a za ka yi sunan ɗanka ne wa ma ta konu fi babu wani sha'ani da za ka samu kanka a ciki ko sharan gona ne wala ta amalu wa ma tatlu min qur'anin ba za ka ɗauki alƙur'ani ka ce bari in karanta ba wala ta amalu na min amalin ba za ka je ka fara wani aiki ba ai mun fahimta ko kowane sha'ani ka samu kanka a ciki Allah ya ce ko alƙur'ani ka ɗauka za ka karanta ko kuma wani aiki ka je za ka fara illa kunna alaikum shuhudan Allah ya face muna halarce muna muna kallon lokacin da zaka shiga office din yana kallon ka lokacin da kake yana kallon ka abinda kai yana kallon ka to wanda yake tine da haka a kowane lokaci zai zauna lafiya ko bai zauna lafiya zai zauna lafiya zai zauna lafiya mana abu min al-ma'asi wannan cakuduwar ihsani da zuciyar bawa takan hana bawa saba wa mahaliccinsa fa inna man abada Allah ka annahu yarahu duk wanda ya bauta ma Allah kamar yana ganin Allah lam yakun zalika illa listila'i zikrihi hakan ba zai taba yiwuwa ba sai in an samu mamayan ambaton Allah a zuciyarsa eh sai an samu mamaya na ambaton Allah tuna Allah sanin Allah sanin girman Allah shi yasa mafi tsadan ilimi a duniya shine ilimin sanin Allah ba yadda za a yi mutum shi kansa ya iya gane me yake ciki wallahi sai ya san waye halitta shi wannan ka'ida ba yadda za a yi kasan kai waye dole sai ka san waye ka in baka san waye yi ka ba baka san don me aka yi ka ba ba za ka taba sanin kai kanka ba wannan zai sa mutum sai ya zo duniya ya yi ta rayuwar da ba bambanci da rayuwar dabbobi wannan ke sa kaga mutum a rayuwa ya zo duniya ya koma ɗan tata duk wanda ka gana harkar tata wallahi bai san waye yi shi ba kuma bai san me aka kawo shi duniya yi ba inda ya san me zo yi duniya ba zai je yi tata ba ba zai je yi tata ba inda ya san me ya kawo shi duniya ba zai mai da harkarsa harkan club da irin waɗannan ayyuka da suke tafiyar da duniyar mutum da lahirar mutum idan ka duba karatun farko cikin usulun salata ko Ya ce akwai waɗansu abubuwa guda hudu da ya zama wajibi a san abu na farko al'ilmi. ilmu al-ilmu nan sai yace huwa ma'arifatu Lahi ko wa ma'arifatu rasulihi wa ma'arifatu dinil islam ko bil adilla neman ilimi ce to neman ilimin nan shine sanin ubangiji sanin Allah dukkan abubuwan na Allah ne suna komawa zuwa ga Allah ne to matsalar in baka san Allah ba sai ka ɗauka abin na wane ne sai ka ɗauka abin na wane ne saboda baka san waye ne shi ba da ka san Allah da ka san Allah da ka san asalin manufar da ta sa aka yi ka da duniyar da abun da ke duniyar da kuma makomarku malam yace fa inna man abada Allah ka annahu yarahu duk wanda ya bauta ma Allah kamar yana ganin Allah lan yakun zalika illa listila zikri zikr Allah. hakan ba zai faru ba sai idan an samu mamayan sa ma'ana an samu mamaya na ambaton Allah akan zukatan Allah ya azurta mu da wannan arziki wa muhabbatihi sai an samu mamaya na son Allah wa khawfihi sai an samu mamaya na tsoronsa shi Allah wa raja'ihi sai an samu mamaya na fatar Allah din eh, ala kalbi sai an samu wannan mamayar waɗannan ababa akan zuciya son Allah ya yi mamaya akan zuciya masoyi a duniya ɗan uwanka ma hulɗa da shi ke da daɗi balle mahalicinka masoyi a duniya ma alaƙa da shi zamantakewa da shi take da daɗi balle ƙaunar ubangiji to sai an samu mamaya na so son Allah ƙaunar Allah ko bautar Allah ba ta zama bauta cikakkiya da za ta amfani mai bautan sai ya bauta ma Allah cike da ƙaunar Allah ne cike da ƙaunar Allah ne ka ɗauki misali a tsakanin bayi idan akwai wani mutum mai daraja a wajenka mai ƙima a wajenka ko sai maka ya yi ɗauko mun takalma na isa sai ka ji daɗi saboda yana da kima to balle kuma a ce dokoki ne na ubangijinka babu wani abin burgewa ba wani abin burgewa annabi ya ce cikin sunaye na daga sunan da ya fi mun daɗi a dinga ce min bawan Allah saboda matsayi ne daraja sai gare ka imantawa sai gare ka wa ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه son Allah tsoron Allah fatar rahamar Allah sai sun yi mamaya akan zuciyarsa bi haisu yasiru ka annahu yushahidu ta yadda zai kasance kamar yana ganin Allah yadda yake kiyaye dokokin Allah kai ka ce yana ganin Allah ne saboda ya gaskata ya yi imani ya yarda ya ɗauki matsaya ai shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce fa in lam takun tarahu fa innahu yara in ma baka kai waccar martaban ba to ka san yana ganinka amma abinda ake so ka kai matsayin da za ka yi aiki kamar kada ganin Allah in ba ka samu wannan matsayin bai to ka san yana gani wannan zai sa ka je kama wani sharri in kana da wannan matsayi wa zalika yahulu bainahu wa bain iradati al-ma'siya samun wannan matsayin zai sha makance tsakaninsa da tsakanin nufan saba ma Allah wannan mamaya da ambaton Allah son Allah ƙaunar Allah tsoron Allah fatar rahamar Allah mamayan da suka yi akan zuciyar zai sha makarce tsakanin bawa da yaji yana so ya saba ma Allah to wannan ke sa idan kana karanta tarihin magabatanmu wani sai ka ɗauka kamar ba mutum ba ne wani sai ka ɗauka kamar addinin kun ba ɗai ba da shi saboda yadda ya yi addinin ku ba haka kuke yi ba kamewansa rintsewansa sai ka samu a wajen kamewansa gabarin sabon allah a wannan gun yake samun nishadi a wannan gun yake samun nishadi abu sufyan yake tun da ya musulunta tun da ya karɓi kalmar shahada yake shi bai taɓa saba ma Allah da gangan ba da gangan ya saba ma Allah ce shi bai taɓa yi ba to sukan sha makance tsakanin bawa da tsakanin nufan fada ma Allah kuma waɗannan ababa akwai ne sa ka a gaba ne ya tsora ka a kansu ba sai da yi tarbiyyar kanka da kanka kana neman taimakon Allah ba haka ne kana kwatantawa kana kuma neman taimakon Allah kana kwatantawa kana gamuwa da jarrabawa kana daurewa kana kamewa kana neman taimakon Allah har Allah ya ɗaukaki darajarka har Allah ya azurta ka da wannan alkhairi faflan amma waƙa'atiha mana yake balle kuma ma afka mata yakan sha makance mutum tsakaninsa da iradatul ma'asiya balle kuma a ce ma ya afka mata duk wannan da kake ji Allah na cewa wala taqrabu zina wallahi waɗansu haka suke duk wata alaka a duniya in akwai wata kofa da za ta kulle zuwa ga wannan barnan wallahi ba sa ji kuma wallahi kyamarta suke ji kyamarta suke ji idan suka ji wannan fasadin wallahi a zuciyarsu ciwo yake musu eh wannan barnan da waɗansu iya abinda suka mai da su kenan abinda suke nema kenan abinda suke fata kenan wadda Allah ya mishi wannan arzikin zinan hanyar da zai ga matar da bata dace ba hanyar wallahi a zuciyarsa kyamar hanyar yake ji haka ne fa min da'iratul ihsan mana yake to idan ya fita daga da'ira ta ihsani fatahu suhbata rufqatihi al-khassa to sai ya subce mishi abokantaka kawance mai karfi da mutanensa in ihsani tunda ya bar ajinsu alaƙa da waɗannan mutanen ba ce shi ba ya subce mishi yanzu shi ba ɗan ajinsu ba ne fatahu ne sai ya subce mishi mene suhubatu rufqatihi Alaƙa da abokan tafiyarsa abokan gudanarwarsa alkasa na musamman wadda dama 'yan ajin ne to sun wuce shi sun wuce shi na gaba ya yi gaba to da gangan kala fito abinda zai fi da kai a wannan tawadar wa alhani alhani rayuwarsu da dada, rayuwar da take cike da ni'ima da kwanciyar hankali ta suke mishi saboda me saboda ba dan ajin bane wa na'imuhum atam ni'imomin su cikakkiya ta suke mishi saboda me saboda ba dan ajin bane saboda ka abinda aka tanada musu ban da shi to ɗaya daga cikin illar saƙon Allah illar saƙon Allah shine fidda kai a wannan ajin wana'imu humutam da ni'imomin su cikakku kaga idan mutum ya yayyar zulmi a sanar Allah mana dukkan bar maganan waɗannan ababa da kawai muke ambatawa kaga a duniya idan kaga mutum ya zulmi a sabon Allah wallahi yakan rage makansa hatta adadin wanda za su yi sallan gawansa kaga mutum ya kama shaye-shayen nan barna yake makansa wannan barnan da aka san shi da shi Allah sharrin da zai ja ma kansa a duniya ma da shi wallahi ba ɗan kaɗan idan mutum ya zan mutumin kirki na karfacce ya zan mutum na ƙwarai ya zan mutum mai riko da abin da ya dace idan wani ya ji za a yi sallar gawanka daga wani ku zai taso yanzu amma idan aka san ya san kai wani ɗan wili ne ko kaza sai kawai in an rutsa da shi saboda ka wannan barnan da kake ganin lokacin da kaga kana shaye-shayen wiwi bin mata saba ma Allah da sauransu kana rage adadin wanda za su baka bashi ko matsala ka shiga inda za ka je ka koka a baka bashi wannan tsiyar tana kore ma customers ne haka ne ko baka bane yana rage ma kima ne kana rage adadin gidajen da za a baka aure ne kana rage adadin wajen wuraren da za a kimanta ka ne kana rage adadin isowar alkhairi ne zuwa gare babu wadda zai rungumi sakon Allah ce Allah ya kaskantar da shi ima ima ko a gaban mahaifinka ne sai dai ya rike ka kawai don kai ɗansa ne amma ba don kana da kima a zuwa wannan alkawari ne wa man yi Allah fa malamu? min mukrin Allah ce in na walakantar da mutum na mai da mutum banza Allah ce ba wadda ya isa ya kimanta shi haka ne to idan ga mutum ya rungumi saba ma Allah ya dulmiya cikin sabon Allah to barna yake yi wa kansa barna yake yi wa kansa idan ga mutum ya rungumi addini ya rike aikin alkhairi kuma yana yi tsakaninsa da Allah yana shirya shimfiɗi na alkhairi ne makar yana shirya shimfiɗi na alkhairi ne makar fa'in arada Allah bihi kairan to idan Allah na nufinsa da alkhairi ba yanzu ya gunguro daga ajin ihsani ba ya sufce daga cikin tawagar masu isani rayuwarsu ni'imominsu cikakku ya subce mishi to malam yace fa in arada Allah bihi khairan idan Allah na nufinsa ga alkhairi a karrahu fi da'irati umumil mu'minin to Allah sai ya bar shi a cikin da'ira aji shingen umumin muminai bayan yau kasa ba kenan to za ka je ga sabon Allah za ka biyo shi wannan ajin ba haka ne to idan Allah na nufinsa da alkhairi to yanzu ya sauko daga wancan ajin to yanzu zai dawo ajin mu'minai gama garin mu'minai waɗanda suka yi imani da Allah jama'a mun fahimta ko aslul iman dama ai a kansa ake gina kowane abu to gwargwadon kuma nagartan mutum gwargwadon haurawa da zai yi yi na darajoji gwargwadon ɗa'arsa gwargwadon biyayyarsa gwargwadon haurawarsa gwargwadon saba ma Allah da ƙin bin Allah da dokokin Allah gwargwadon saukowarsa har ya dawo asalin doron asalin imaninsa jama'a mun fahimta ko ana ce mishi mutlaqul iman akwai imanul mutlaq al imanul mutlaq akwai mutlaqul iman imanul mutlaq shine asalin imani cikakken imani fa in asabu bil ma'asi to idan ya dawo wannan ajin na muminai din sai ya ci gaba da tabka saƙon Allah jama'a mun fahimta Allah fi tukrijuhu min da'iratul iman wadda za ta da shi daga da'irar imani wato imanin mutlaq kenan za ta da shi daga wannan da'irar to dan ma sai a sake ka'a shi gaba haka dai haka dai shi yasa idan mutum ya sako sakon Allah ba a san inda zai zai cike ba domin shedan sassabe yake mishi e bishiya ce da ganye da rassa sai a tsara reshe biyu ko uku gobe ko jibi a tsara reshe ɗaya ko biyu sai an mata aski duka to wata rana sai a zo a sare ta daga ƙasa kama kalan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min annabi yace mazinaci baya zina lokacin da yake zinan kuma yana mu'mini kaga yanzu ya fada cikin wani aiki da zai tsauye ya nakasa kamalar imanin daga lokacin da mutum ya tinkari zina Allah ya tsare mu to daga lokacin ya shiga harkar fatattakan imani yanzu kun ga karatu ai an fitar daga azumin isani ko لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن annabi ya ce kuma ba zai sha giya ba mashayin giya lokacin yake sha yana mu'mini daga lokacin da ya kinkari giya kayan maye to ya tinkare abin da zai fatatta kan shi imanin eh jiya ummul khabari ummul khabari wala yasriqu as-sariq hina yasriqu wa huwa mu'min annabi ce barawo ba zai yi sata ba lokacin da yake satar yana mu'mini wadda yake da cikakken imani sata yana ɗaya daga cikin ababen da ke tarwata imanin mutum saboda ka sai a zo a bar mutum akan doron asulul imanin kaji baya baya baya ta yi baya to nan idan bai kai ma abunda zai je ya afka ma abunda zai tumbuke kuma asalin ba domin duk lokacin da wani yanayi na da'a ya bushe to dama ce ta sabon Allah ta shigo mun gane maganar ko duk lokacin da kai take misali sai aka ce ba ka sallah a jam'i to wannan rashin sallah a jam'in dama ka ba ma wani saƙon Allah ya kawo maka hari domin akwai abin da wannan sallar da kake yi a jam'in in kana yi wancan din bai sai tunkare ka ba bai sai zo ba kana daga kafa a nan shi kuma zai shi kana ɗaga kafa a nan zai shigo kana daga kafa zai shi ba haka annabi ya ce ba sadaka ta sirri sadaka ta sirri tana bishe fushin Allah kamar yadda ruwa ke bishe wuta idan Allah ya fushi da sadaka da sadaka da sadaka ta hanyar yin sadaka Allah ke yin afuwa nan da nan annabi ya ce yadda za a kunna wuta a zuba mata ruwa jama'a mun fahimta take Allah ke yin afuwa to kaga barin sadakar za ka kunna wuta ko ba za ta kunna ba za ka kunna wuta wani yana harka irin na transport din nan haka to sai ya samu sa'a Allah ya taimake shi ya amshi abu duk abin da ya sa a harkar sai albarka sai kaza sai abubuwa suna ta abin to ya kai ne na ɗan yake sadaka e motar malam lokacin da ake tuka ta wata ita ma motar an ɗan sa maka kiɗa to sadakan zai ɗan wanke ta zai wanke wannan sadaka da muke ba sadaka annabi yake kamar wanke dauɗan jikinka ne kamar wanke daudan jikinka ne ya sa aka hana iyalan annabi suna sadaka ausakun nan haka annabi ya kira shi to wata ta zo wucewa man Mustapha ta dan tatta ma wani kwatanni to da su dan sadakan ake kwabarin wannan ka dan razan wani da su sadakan ake dan kwabarin wannan ka ba wani hon yara gana ka zo za ka wani to kuma motar ake ce malam dan sadaka sadaka ai za a samu matsala saboda ka mai neman nagarta da fita da neman fita daga cikin fushin Allah bayan rabuwa da sarar to saboda ka duk aiki inda za mu misali abu kaza sai ka samu na kwabarin kaza ne saboda ka durar da ka tsaga kafa akan ɗa'a, to ka bude kofa marashin da'a duk lokacin da kace kuma na bar rashin ɗa'a. to ka ba da dama ce mada ka ba da dama ne ne sai kake daga yau na to in Allah ya yarda gushewan wannan barnan zai ba da dama ma waɗansu alkhairai su cimma da mu zo mu karanta ibn al-qayyim yake cewa da da'a ma Allah da sakon Allah gayyata suke yi gayyata idan wannan sakon Allah ya matsu sai cewa ne yi mana a'a ni ba zan yi ba sai ɗan cewa yi ni mana idan kai sai ce wancan kai mazu idan ya zo shi ma in kai sai ce kai mazu wallahi wata ran sai sun ma taron dangi wannan ababen da kake jiba jiba jiban nan su da su ma taron dangi su kai kauta to haka da idan kai wani aiki na da'a shi wanda kai ne malamin yace shi ma sai ya kira dan uwan sai kai ma zo yayi ka to haka sannu sannu tun ana cewa ya ustaz ana dan dariya ya ustaz ya ustaz ya ustaz sai kaga Allah ya karba shi kenan wala yasriku sariq hina yasriq wa huwa mu'min wala yantajibu nuhbatan dhaka sharatin yarfaw ilayhi fiha an-nasu absarahum hina yantajibuha wa huwa mu'min annabi yace zai yi dannal ba me yin dannal shine kwace kayan mutane a murɗe su a karbi abu da karfi a hannun mutum kwace ke rago ba fa a ce ba a'a a zuwa ce ban da yawan malamai suka ce hatta irin waɗanda suke ɗibar dukiyar jama'a wani abu ne da za ka samu dama a kai da ƙarfin tsiya ba da son mutane ba za ka ɗauki abu annabi ya ce to babu wani wadda ke irin wannan kwace ɗin ƙarfa-ƙarfan za ta sharafin wacce take da kima wato abu ne da ta karba, wadda yake da daraja yarfau ilaiha yarfau ilaihi fiha nasu absarahum wadda har mutane da su daga ido su kalli abun saboda yadda yake da kima mun gane ko hila yantahibuha lokacin da yake kwasan wa huwa mu'min yana mu'min annabi ya ce ka san kai akwai ɗan karfa karfa ko wadansu ai da rana ma ai askayin suke kwasan shi ba sata ba ne wai ya zo ya fice ka ya ɗauka a tale ka zai ce kawai kawo wadda har zai ja hankalin mutane da su yi mamakin abun annabi ya fito ba wadda zai irin wannan kwacen yana kuma mu'mini to kage irin waɗannan ayyuka ayyuka ga yanzu suna ta gangaro da mutum daga matakin mumini mumini mumini ko to har a dawo kan asalin imanin da akan sa gina musulunci malam ya ce fa iyakun iyakun ka shedinku ma'ana ku shiga ruwan hankalinku ku natsu daga waɗannan ayyuka wa tauba ma'aruba ba sannan tuba tana nan bayan duk aikata haka ɗin ma'ana ƙofa a buɗe take bayan mutum ya yi duk abin da ya babu kyau to ba an kule ƙofar tuba ba ce zai tuna abin da ya yi wadda babu kyau ya tuba ma Allah ya yi istighfari ya gyara idan hakkoki ne na bayan Allah ya riskar da hakkokinsu zuwa gare su kuma zai sake haurawa ya koma har ajin farko da dai ya eh, musulunci daɗi watauba ma'aruba ba duk bayan wannan abin ya faru tutuba tana nan ita kanta tubar tana jira ka yi ta an ba ka dama ka yi ta ka yi ta to Allah ya sa mu dace to sai mu kwana a nan sai wani sati idan Allah ya nufa sai mu zo mu dora Allah ya albarkace mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin